maila bagara dama na kazibe duna cikin bada da ka saka na gara je mai bala bada saka kai bala to ka sana na dan gundumi aka zoro in gagara kariya gagara kamar kullum kamar yadda aka saba dai sunana ali muhammad ni ne zan gabatar da wannan shiri a kowane lokaci a wannan rana ta juma'a wanda ya daidai da shida ga watan tara shekara ta dubu da ashirin da hudu ga mu wannan zaure namu ya yi babban kamu inda muka kamo ishu shandam na san mutane ba san wa ishu shandam ba amma yau masu kallo su san wa ishu shandam ishu shandam eh, ishu shandam na san mutane sun dade ba su ga ishu shandam a wannan kafa ba ko in ce kila tun da lokacin da ishu dan ma ya daina dambe kila mutane ba su gan shi a yanar gizo ba kila to ishu isu sandan zan so mutane san cewa da kai nake tare a'udhu billahi من السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah alhamdulillah Alhamdulillah, mun gode ma Allah da Allah Ubangiji ni ma ya kawo ni ya kuma ya nuna min wannan rana da wato ake so a dan hira da ni dangane da harkan da na taɓa yi baya hmm. kuma Allah Ubangiji ya wato ya sa mun yi shi lafiya kuma mun bai shi lafiya. Gaskiya ne. Eh. To na san ila mutane so ka gabatar da sunanka. Sunana Yusuf Shandam. Yusuf Shandam. Ni eh, wanda aka sani da Isu eh, Shandam. Isu Shandam. To Isu Shandam barkanka da wannan lokaci. Barkan kuma barkanka kuma da shigowa wannan zauri. Masha Allah. Isu na san mutane suna da korafi ko kuma ce suna da tambayoyi a kanka. to kafin mu fara mu shiga cikin wannan shiri ka'in da na'im zan so isu sandam ya gaya mu shekarun isu sandam nawa a duniya eh, ni yanzu ina da shekara 45 shekaran ka 45 eh a duniya insha Allah shekarun ka nawa kana shekara dan shekara nawa da haihuwa ka fara dambe eh zan samu kaman shekara don lokacin da na taso dai an dai sa ni a makaranta na yi karatu na yi karatun boko kuma na yi arabic daidai gwargwado hmm. to allah ubangiji ya sa dai na yi wannan to shi dai wato wasan gargajiya ce hmm. a saboda ni mahauci ne ni hmm. asali nake da shi a fawa saboda ubana mahaifi ne kuma ni na fara wato dambe a karkashin wato fawa ne saboda ita ce wasan mu ta gargajiya muna kanana sai ake cewa mu yi mu yi mu yi saboda muna yin shi yana dan yi ma wato iyayenmu bajinta hmm. saboda wasa ce ta gargajiya akalla isu kana dan shekara nawa ka fara dambe eh zan samu kamar shekara dai a bari kamar 22 haka Kana dan shekara 20 ka fara dambe eh na fara dambe to isu dan wani jiha ne ni mutumin plateau state ne mutumin plateau state eh shandan din nan sunan gari na ne sunan garin ka eh local government ne a plateau shandan local government to da sunan garin na fita nake kuma wasa nake kuma haɗa ta da sunana to na san isu kowanne mutum da yanda ya fara dambe wani kowanne da salan da asalin dalilin da saka fara dambe ka dan fara gutsura mana dalilin da saka fara dambe amma zan so ka gaya mutane cikakken abin da ya saka fara dambe gaskiya abin da ya sa na fara dambe cikakken abin da ya sa na fara dambe ni dambe ba shigan dambe na yi ba ni dambe wato wasa ce ta gargajiya wadda mu mahauta aka san mu da ita ma'ana ni dai ina dambe tun ina karami a wannan lokacin da na faɗa maka shekarun da na faɗa ma 22 na fara dambe ne a ƙarƙashin jagorancin fawa saboda fawa ita ce dambe yanzu ne abin da ya zama kamar sana'a ta zama neman kuɗi kowa da kowa yana shiga amma da idan ka ga mutum ya naɗe hannu zai yi dambe to mahauci ne hmm. eh mutanen arewacin kuma suna ce rinja farinji eh lokacin da isu ya fara dambe a gida ka fara dambe kenan ni na fara dambe a gida a shandan na fara dambe da ka fara dambe ina ka fara fitowa ina damben kauye kauye da a shandan lokacin da muke yara mu je wannan kauye wannan kauye a hada ta ayi to daga nan farko dai in fara fita in bar gidanmu in taho dambe na fara tawowa abuja ne abuja eh. gidan wani dama gidan wani nan a farkon fara fita na dambe kenan ma'ana daga bar daga bar gida ina barin gida Lagos na fara zuwa gidan gidan Alhaji Mato. gidan Alhaji Mato. Eh. to gidan Alhaji Matu Ijora Badiya kenan Ijora Badiya eh, a Ijora na fara dambe ina karami in fara fita arewa da kudu hmm. Ijora na fara zuwa eh lokacin da ka fara fita waje na'am ka san damben gida hmm. da kuma damban da zaka fita bariki da bambanci wani irin kalubale ka samu da ka fara fita eh, wato shi fitan na homa hmm. wato challenge ne zama an challenge ina ne amma fitan hmm. don ni lokacin da nake karami ina wasa ta gida mahaifina ma abin da yake nuna min kawai dambe ana yin ta ne na ɗan lokaci ka rike kasuwanci ka rike sana'a hmm. amma dambe ka yi ta kawai a wasan mu na gargajiya ne mu ba za mu hana ku ba kuna yara ku yi damben ku ɗan na gargajiya na wasan gida to sai ya zamana abokanmu da suke dan fita su je a waya su je su dan buga wasa mm. sai su zo sai su dinga mana wato irin kaman gori suna nuna mana irin kaman ku ai yan damban gida ne eh, ba inda kuka sani ku yawa kai damban kauye ka iya kai eh. kifin rijiya ne mm. baka san ko ina ba shine sai na lashi takobi farko kenan na ce to in Allah ya da in dai in fita wani duniya ne in je in buga mm. dambe eh. a sani tun da na riga da na san a gidan ma ba daɗi na ake ji ba eh. to zan tafi wato in je in yi damben a wani ƙasa in je in ga menene dai a wurin mm. shine na fara fita Lagos da ka fita eh. na san kayi karo da jarumai sosai sosai da gurin ma da ka fara buga ko kuma da Jamus da Jamus muka fara da waye ka fara dambe da shi da mun fara dambe da su sunusu dan auta mm. su sunusu dan bunza eh su ne abokan damban mu su Nasiru Filo eh. su ne yara kenan muka same su yan ƙanana wanda muke damba da su tun kan wato karfin mu ya zo eh. Eh, su musu dan auta su su dan banza su Nasiru duka muna damba da su a nan suka fara karo su muka fara da ka fara dira Lagos ka fara karo da shi shi wannan su su musu dan auta shi muka fara karo ka fara damba da shi ka buge shi ko ya buge ka su su dan auta kisa uku na mishi ba ko daya ba ko daya har yanzu zuwa yanzu har har har sai alahira kenan wannan haka yake tun da na daina <laughs> sai su eh, na san eh dambe sana'a ce sosai kuma ana sa an samu alkhairai a harkar nan ta dambe eh. an samu an samu challenge kuma an samu an samu kalubale an samu akasin kalubale kafin mu je ga kalubale bara mu ce bara mu lissafo irin mazajen da ka ci kama kuma kalli safa wani da suka ci eh, na san ita dambe yar faduwa ce sosai yawa ko ka fadi ko a fadi dole bara mu fara da eh, eh, mu ce sarki horo hankali kai dambe da horo mun yi dambe da horo ina ma biyan ina tsakanin mu da shi mun kowa ya kashe kowa nawa da nawa kuke da shi muna biyu da biyu biyu da biyu ka buge shi so, biya ya buge ka so biyu a ina wa ya fara buge wani shi ya fara buge ni a ina buge sai da ya mun kisa biyu ma ya kashe ni a Lagos eh. ya zo ya kashe ni a a Kaduna eh, eh ni kuma na kashe shi a Abuja ni eh. kisa na gaba ɗaya ma a Abuja na mai Abuja kai masa eh insha Allah yanzu kenan ba fashi ba fashi tsakani na da horo to bara mu ce eh kai kai dan da sanin gidan dan kande nayi shi ma muna biyu da biyu shi ma biyu da biyu kuke eh ya kashe ni so biyu na kashe shi so biyu na kashe shi ya kashe ni a Abuja gaba daya eh. ni kuma na kashe shi a Abuja na kashe shi a Kaduna eh shi sani ni sanin gidan ɗan kandi eh muna biyu da biyu kaga sanin gidan ɗan kandi sa anan dan maka da kaga in muka ce bara mu zo shagon Amadi sai dai zamu ce shagon Amadi na san kila su ɗan manya manyan ku ne a Dambako duka dai ai shi dambe ka san wani abu ne wanda yake idan karfin ka ya zo kawai hmm. to duk wani wanda yake cikin filin sai in kaga dama ka raga mishi haka ne na yi lokacin da in na kalle su ko gabana suka zo ko mota za a ajiye musu hmm. ba zan iya cewa zan yi ba eh, saboda lokacin ina tunanin karfi na bai zo ba eh. to amma da Allah ubangiji ya kawo karfi na hmm. shi shagon Amadi ma kisa uku na mishi ko ɗaya bai taɓa yi mun ba kisa uku ba ko ɗaya ko ɗaya bai taɓa kashe ni ba tun da yake kisa uku na mishi in isu hmm. an ce kana kafa a dambe sosai da kafa ma ina ina ka samu kafa a dambe eh na samu kafa gaskiya kafa a dambe na same shi ne tun ina karami to kana kana fara tarin su ne kafin dan ba a'a shi wato dambe wato shi kafa a dambe hmm. wani abu ne na yana zuwa ma mutum ne lokacin da gaskiya idan ya zama da baka da nauyi eh. shine ake kafa a dambe eh. eh na samu dambe tun ina karami ina kafa eh. amma na zo fa gaskiya ya zama na duk wanda kaga na bige shi daga baya da hannu ne don kafan gaskiya ta zo ba ta aiki sakamakon na nauyi na zo girma ya shige ni kuma na zama ba na iya kafa to isu waɗannan da muka lissafa za mu ce horo sanin ya ɗan kadi shagon amadi duk za mu ce ku jamawa ne kaga shagon amadi horo dai kuna biyu da biyu mm. sanin ya ɗan kan da ma kuna eh, kuna biyu da biyu ko eh. sanin ya ɗan kan da nawa da nawa kuke shi ma biyu da biyu muke to shagon amadi fa kisa uku na mishi ba ɗaya uku ba ko ɗaya eh. to a jamus wane ne wanda kake wanda ya buge ka bakarawa rama ba har yanzu ko mu ce wane ne ka bar ka bar damba da sa a jamus gaskiya wannan na bar damba da sa wani yaro ne wanda kuma ni haushin bata min rai da yayi a dambe wato shi da Allah ya bayi sa'a na hmm. sai ya zama kuma duk garin da na sauka bai yadda za shi mun yi damba ɗaya ne kawai eh. Allah kuma ya bayi sa'a bai taɓa yin damban bai yi ya samu sa'a wane wai wani yaro ana ce shagon Buhari shagon Buhari eh. a san shagon Buhari shagon Buhari mai adda yawa to tun da ya samu sa'a na so ɗaya kuma ba a taɓa yi ba eh. to kuma da aka yin ya samu sa'a nan kuma ya tsaya to bai ban fansa ba shi yasa ni wato abin ya ɓata mai ɓacin raina a dambe da shi eh. shine duk wanda na kashe shi duk wanda na kashe shi a dambe eh. yana bani fansa ina bashi fansa a matsayin ka yadda na yadda kai abokin dambe na ne amma shi tun da ya samu sa'a na a wasa ya buge ni sai ya zama in na sauko gari ma shi sai ya bar garin in ya ji ne a gari ba zai zo garin ba to wannan shine ɓacin raina shagon buhari shine ɓacin raina a gari shine ɓacin raina banda shagon bahari babu wanda buge ka ba wanda ya buge ni Adamus. wanda ni ban rama ba sai wa'inda na buge su ma ba su rama ba wanda ka buge su duka ba su rama suna nan da yawa birji ba su kirgo ma eh. kamar shi wannan yaron da na faɗa maka ma na mai kisa uku ba fansa su shagon amadi ba fansa su eh, shagon dan tagaye wani yaro ne kai biki sa uku ba fansa shi sunusu dan auta sunusi dan auta shagon dan tagaye na bige shi shi ma ba fansa eh, eh suna da yawa wa'annan wa'anda ba fansa ba fansa amma ni wanda ya bige ni ba fansa shine wannan yaro sannan eh sannan kuma ni matsala ta da shi da bai tsaya mun sake yi ba ni ai ban yarda cewa ma nan namiji ne shi eh, eh isu shandam na'am bara mu tsallako bangaren gurmada da su aka fafata yaki a bangaren na fafata yaki da duk wani gurmada wanda ya zama ya zama jarumi a gurin haɗa kamar su shagon ɗan gero hmm. kamar su shi wannan sani ba dan ali hmm. kamar shi wannan eh, eh, sanin gurmaɗa sanin gurmaɗa eh. duka bara mu fara da sani bagon ɗan ali muna ɗaya da ɗaya ɗan ali nawa da nawa kuke da shi muna ɗaya da ɗaya ne da shi ɗaya da ɗaya hmm. to ya kashe ni a Lagos shi ya buge ka ko ka fara buge shi ni na shi fara kashe ni a ina a a Abuja ya kashe ni ni na kashe shi a Lagos to ɗaya da ɗaya kuke kenan eh. to bara mu tsallako kan shagon dan gero hmm. shagon dan gero nawa kuke da shi bro ba kisa shagon dan gero ko dan geron shi shagon dai akwai wani shagon dan gero yana nan shi ai ba wani dan gero bai bar wani mayaki da ya wuce shi wannan yaron shagon dan gero ai shi kadai ne duk wanda ya faɗi shagon dan gero eh. in dai a damba ne to wannan yaron kawai aka sani to amma kana da dan gero dan gero ba mu taba damba da shi ba kai damba da saboda shi eh. ya yi nesa da ni sosai ya yi girma da yi girma kai damba da alizuma mai ba mai damba da alizuma ba to amma kuma kai damba da sanin ka da kuma duk kana ga su abokan damba eh to ai lokacin da su alizuman suka zo na taso kuma su gaskiya damban nasu lokacin suna kokarin tafiya eh tafiya ne saboda a lokacin ko na kama su ma damban za su dinga ganin kaman ban kai ba na yi rashin kunya ne eh, eh. amma kuma kai damba da shabu amadi na yi shabu da shabu amadi kaman yayan su Ali Zuma ne. Duk yayi damba da su Ali Zuma su mai duka yayi damba su ma sun same shi a dande. Eh. To amma ka san su wa'ancan din sun dan dauke kafa akan damban ne. Hmm. Amma da ba su dauke kafa ba a lokacin da nake ganiya na to babu mutumin da zai sauko ko yanzu yanzu ka duro ban san inda ka sauko ba hmm. a wannan lokacin da nake lokaci zan yi damba kai. Ana cewa sanin gurma da jarumi ne. Yaya take da karan karshe? Mun yi karo da shi ya fi mun yi damba da sanin gurma da ta fi ɗari. Hmm. Amma ba kisa. bai taba kashe ne ban taba kashe ba duk irin yadda ya kamata a yi dangane da dambe mm. kowa ya yi iya kokarinsa akan yana son ya ga kowa ya faɗi mm. duka da ni da shi ba wanda ya faɗi ba wanda ya taɓa faɗuwa isu na san ku yan damban da ba irin yan damban yanzu bane gaskiya ne da abin da aka faɗa ku aka tambaye kuna faɗan gaskiyar abin da ya faɗa gaskiya ne wane ne fi baka wahala a dambe misali bara mu je bangaren jamus wa kake gari wanda baka jin daɗin dambe da shi a bangaren jamus gaskiya ni dai a dambe gaskiya a gefen dambe gefen jamus hmm. gaskiya ni ban yi wani dan damben da ya tare mun gaba ya zama wai gaba ɗaya wai in na gan shi ko kuma an dinga jin kawai abin nan ba hmm. dama dama ma gefen gura mada hmm. su ne ake wahala da su sosai eh gura mada eh, amma a jamus ba wanda ba wanda ke ba gaskiya ni duk jamus ba ne ko da ne kai ni ba dame ni ana cewa wasu badamai din hmm. ba su iya damban hagu ba sosai kai ya kake kai ai ni ba hagu gaskiya ba hagu ni na iya damba da ba hagu sosai na iya damba da ba hagu to ba hagu na iya damba da shi to a gurin hada wane ne wanda kake jin wahalar da kake ba ka jin dadin damba da shi a gurin hada hmm. ka san shi dambe sai ga wanda zaka tsaya kai damba da shi manya wanda ake so ku yi hmm. sai ya zama na kuna damba da su na neman arziki in ka ga mutum wadda suke ba da wahala a dambe su ne mutumin da zai kama kai ki tsayawa eh, a dambe yawa yana guje-guje su ne gaskiya suke ba mu wahalan dambe ba wai dun wahala ta gefen su buge mu ko kuma wani matsalan a'a mm. gefen ya tsaya a yi mutane su gane cewa shi jarumi ne to wannan shine matsala akwai wani yaro ana ce mishi aminin gwade mm. to gaskiya so da yawa sai su kama mu dambe da wani bahagon gwade duk wa'annan dambe ne wanda kawai ba za ka tsaya ka ji daɗin hmm, sa ba sakamakon ba a tsayawa a yi damben da mutane za su ji daɗi hmm. amma duk mai tsayawa a yi dambe ai shine mai dambe ai saboda in ka bige ni yau in Allah ya da gobe ne mu fansa zan iya samu amma irin su sani bakon Ali suna suna tsaye da kafa wannan ai dambe sosai ake wannan damben idan aka yi shi ma in Allah ya da idan aka yi magariba aka yi isha'i to kowa bacci zai shiga hmm. saboda ana tsaye da kafa ne ba wani yawa su kansu yan kallo su horo fa horo muna damba da shi sosai shi ma yana tsaye da kafa wai yana tsaye da kafa damba ana yi sosai da horo hmm. yana tsaye da kafa irin sanin ya dan kande duka wa'annan abokan damba ne ai eh isu na'am na san dambe wani abu ne wanda zaka ga akwai asiri asiri sosai ko sosai isu shandam kaɗan ba mu dan labarin ya ya ake ya ya labari dan kadan akan yadda ake Eh neman tambaya a tambaya gaskiya wato shi tambaya da kake gani a dambe duk mutumin da ka ji shi yana dambe ka ji ya zama jarumi hmm. to gaskiya in dai bai sha dare ba ya sha rana hmm. saboda an yi waka daban-daban daban mawaka suna da waƙoƙi daban-daban hmm. dangane da duk wani wanda ka gan shi a matsayin jarumi in dai a harka ce ko ta farauta ko kuma ta dambe ko ta shaɗi to insha Allah za ka same shi gaskiya ya shirya ana shiryawa ne abin sosai domin mm-hmm. mu mun samu shiri dangane da addu'o'i dai da farko muka samu na mm-hmm. iyaye daga lokacin da za mu dawo za su ce mana mu dawo lafiya mm-hmm. kuma suna mana addu'a Allah ubangiji ya kare mu daga shirin duk da yake cikin harka to ni kamar inda na faɗa maka na ɗan yi karatu daidai gwargwado eh. karatun allo eh. to gaskiya so da yawa wa'yansu abubuwan nawa wa'yansu tambayan nawa ni ne matambayin hmm, eh ni da kaina ne matambayin na'am saboda nakan tashi in yi addu'a hmm. in kuma yi na bulbulu na cikin dare kamar yanzu kaga dai dan ba an riga da an canfa mu ana cewa dan dan duk dan dan da ya shahara zai bar ibada hmm. yana ba sallah ba mai gaskiya ni ban samu wannan matsalan ba ni kan na yi dambe kuma duk lokacin da lokaci ta yi na ibada na tashi in je in ibada to shi yasa lokacin da na samu tambaya na ma ni idan na tashi cikin dare ne addu'a na samu mutum ne addu'a kansa mm. to insha Allah washe gari in na fito sai ga Allah ya bani sa'an shi idan za ka yi dambu da mutum kamar misali an samu kai a lokacin ku kuna damban gasa muna damban gasa eh to sai dai festival eh. mun yi wasan festival duk ni gaskiya ba an an dai sa abubuwa dai hakan nan a dambe kamar irin wayannan abin to ni gaskiya a lokacin ban damu da irin wannan damban ba saboda sai an fara yi hmm. ya zo ya zama hayaniya eh amma an yi damban gasa an ajiye mana gold medal lokacin mun yi wasanni na state state state hmm. talatin da hmm. an haɗu ina ganin akan eh, wannan shagon amadi akan shi na ci gold na ci gold medal a abekuta eh tana nan ma yanzu a nasarawa state don na kai a lokacin da nasarawa ma suna biya na ok nasara kake buga eh, lokacin ina buga mu nasara na gane na gane eh isu ah, na san kamar yadda na gaya maka ita dambe hawa da sauka ne sannan kuma ita dambe zaka ga akwai lokacin da ka dambe ta tuya maka sosai akwai kuma zaka ga lokacin kana lokaci a dambe sosai lokacin da ka fara dambe da kake dambe ka zo kana lokaci akwai lokaci da ka tsinci kanka dambe ta juya ma baya gaskiya ni tun da lokacin da taurawarwa ta ta fara wato haskawa hmm. a matsayin jarumi ne ni na kuma fahimci cewa lallai na kai lokacin da zama jarumi a dambe har ana zuwa a ce ana son gani na a gari kaza hmm. gari kaza su bani kuɗi in je yi musu dambe gaskiya har zuwa lokacin da ran da na ce na bar dambe hmm. gaskiya taurarwa ta wato bata taɓa yin ƙasa ba ina lokaci na ma na bar dambe duk hmm. wanda ya sani ina jarumi ana mamakin ma bari na da kabar dambe saboda na bar ta ana sona isu kafin mu je ga wata tambaya da nake so in maka wai dan bannan tunda kana lokaci me ne yasa ka je kawai kawai gari kana so kafar bi eh saboda na ɗauki hudu bani na mahaifina hmm. a duk lokacin da na tuna cewa yana gaya min cewa kar in rike dambe ta zama sana'a na hmm. wannan idan na yi tunanin wannan maganar yana ɗaya daga cikin kuma durin da na ɗaga hannu sama ina gaya ma Allah da wani ba wai ban jin maganar shi bane hmm. ya Allah ka nuna min ranar da zan bar wannan harka hmm. da karfi na da lafiya na kuma sai Allah ya amshi addu'a na sai kawai rana tsaka rana daya kawai na zo gidan dambe abokai na mun haɗu na dauki makarfin a gaban makaɗi yana ce ko wani abu ma zan faɗa hmm. na gaishe da jama'an da suke fili gaba ɗaya na ce musu wannan harka harka ce wadda ni na sa kai na ba sa ni aka yi ba amma yau rana irin ta yau wannan abu insha Allah na ajiye shi kuma ina fatan duk wanda ya sani na taɓa ɓata mishi rai hmm. ina neman gafara Allah ya sa ya gafarta mu na bar dambe isu za ga yan dambe da yawa tsofaffin yan dambe in suka far dambe za ka wasu ana suna bibiyar gidan damben hmm. wani kaga ya koma mai hura wasa wani kaga ya koma mai raban dambe wani kuma kaga ya koma da yana zuwa in an tashi a dan bashi dan na taɓa isu shi ma daga farko lokacin da ya dambe ya dinga dan iya leka irin gidajen dambe din ai ni tun da ran da nace na bar dambe na fita a gidan dambe nace hmm. na hakura to hakurin na yi shi ne har kallon hmm. har kallon na hakura da ita sakamakon na riga na san mutanen mu in kana zuwa kallo irin wannan abin ne zai zo ya kasance da kai eh, sai a hada ka eh, to kuma wannan yawa to shi wannan abin ne ya guje shi hmm. gaba ɗaya shi yasa da nace na bari sai na yi tuban gaba ɗaya kuma daman an ce idan mutum ya tuba da abu eh. to ya nisanci abin isu tun da kafar damba kenan baka ko gidan damba baka ba saba sake leka ban sake leka gidan damba in je in ga me ake ba ni dai tun da na bashi kawai na ce na yi hakuri sai dai in kalli wannan yau a ce wani su ne gashi gashi eh, kana kallo a waya kana kallo a waya Yauwa, sai dai wani lokaci a ce mu in zo in ga kisan da aka yi wani eh. in na kalla sai in dan rike kai dai a matsayin kai wato gaskiya mun shiga cikin wata matsala Allah ya eh. fitar da mu eh, misali isu kana cikin ka buga bangaren kudu eh, dambe sosai a lokacin da kafin ka bar dambe na'am shagon ma da ya shigo dambe eh kafin in bar dambe shagon ma ta ya shigo dambe sai dai gaskiya ba mu yi yawo da shi sosai ba hmm. sakamakon lokacin da ya yunkuro ni kuma lokacin nan gaskiya tauraron mu duk tana sama hmm. duk inda yaje in yaje mu ma mun je wurin hmm. shi ma ya san cewa mun zo eh, eh ka san kowa kuma da irin kwarjinin sa hmm. zahiri yana cikin lokaci eh. amma ya kuka ji a lokacin da kuke da muku ga shagon ma da ya shigo ya farantawa kudawa ai muna jin daɗi saboda ni gaskiya shi a rayuwa duk yadda ka tsinci kanka Allah ubangiji ya maka nasibi a cikin harka in ka tsaya a matsayin da Allah ya ajiye ka kawai zaka ji daɗi so da yawa wani lokaci abin da yake damu mu kamar dangane da harkan wasa sai ka ga wani yaro ya taso ku da ya kamata ku yi murna kun samu wanda zai zama jarumi mm. a cikin tafiyar ku tawagar ku eh. sai ka ga kuma wa'ansu sai su sa hasada suna bakin ciki suna jin abin to ni gaskiya shagon Mada har har na baddambe yana mutunta ni a matsayin mai gidansa mm. yana kuma bani girma na kuma ina jin da daɗin mm. wasan shi saboda in yazo zai wasa so da yawa ko mun kama wasan ma muka ga zai yi dake mun ga ana son shi sosai din mm. sai mu dan bashi wuri yayi zama da mun san ko da yayi in yayi gwaninta mu kamar mu muka yi gwaninta mm. saboda mu group ne gaskiya ne duk wanda aka ce ya kashe a gefen kudu ina jin daɗi ko dan mm. karami ne haka in ya buge a kudu ina jin daɗi ko dan karami aka buge shi ban jin daɗi isu na san baka zuwa gidan dambe yanzu amma kana kallon abin da yake faruwa a harkar dambe a wannan zamanin sosai ya zaka kwatanta don banda da lokacin ku kenan da kuma yanzu me kake ganin bambanci me kake ganin ci gaba me kake ganin rashin ci gaba eh me kake ganin ci gaba a damban yanzu hmm. sannan kuma me kake ganin rashin ci gaba a damban yanzu in ka hada shi da mun lokacin eh, ci gaban da yake yanzu gaskiya hmm. shine mu gaskiya wa'annan ne yanzu ba su yi damban da ya zama na sun wuce kowa a dambe ba hmm. sai dai sun shiga dambe a cikin sa'a saboda a lokacin su ne wato aka canza wani duk wani abin da ya dace na ci gaba hmm. sai da lokacin sun ya zo sai aka kawo shi hmm. menene ci gaba daga ni sai kai a ce an ajiye mana mota hmm. a lokaci na ai da yanzu ina da mota goma <laughs> haka horo yace horo yace wanda ya tare gidan motoci <laughs> ai da yanzu ina da mota goma to amma sai ka ga eh. dambe shi da wani kawai sai a ce su kawai ake so a gani an ajiye musu mota wannan ba karamin ci gaba bane a hmm. wannan wurin da aka same shi dan ya dauka dubu ɗari biyar dan ya samu dubu ɗari kaza dubu gaskiya wannan ci gaba ne eh. to amma abin da yake wato koma bayan abin hmm. shine gashi dai Allah ya taimake su sun samu wannan abin hmm. to su kuma gaskiya ba su ba sa iya kokarin inganta abin kamar yadda ya kamata a tsakanin su kaga tunda abin ya zama ci gaba ya shigo eh. to ku kuma ya kamata sai ku haɗa kanku ku gyara abin ya zama kuna fita a kan lokaci hmm. saboda ku biya ma mutane kuɗin su ko ba fahimta bane hmm. idan dan kallo ya biya naira dubu yana so ya kalli dubu ɗayan sa amma ka je ka kalli dambe ɗaya a ce dambe an tashi hmm. ko kuma ka je an ce dambe ta tashi da faɗa wannan shine kawai shi ci gaba a cikin su sakamakon lokacin kun kun shigo kenan sai an biya ɗan kallo ai mu idan muka shigo dambe in dai har ga mun cire riga to bi iznillahi dan kallo sai ya kalli kuɗin sa haka ne in Allah yadda to kaga an samu ci gaba me kake ganin misali yanzu kaga dambe kamar yadda ka faɗa dambe ta kawo ci gaba ta kawo nan amma ya zaka kwatanta tarbiyar yan damben eh, da gaskiya da a harkan dambe gaskiya da an samu tarbiyya sosai hmm. saboda mu gaskiya a lokacin mu yaro fa ya san babba hmm. yaro ya san babba kuma babba yana ba ma yaro hakinsa hmm. ko ba fahimta bane to amma yanzu a inda nake kallon abun nasu duk wani wanda ya ga ya dan buge ya dan buge ya dan buge sai ka ga shi ma yana ta hura kanshi shi gwani ne shi kuma gwani gwani ba wai gwani ta abin da ake son da gwani shine gwanin da zai kai wani lokaci yana daukar lokaci ana gurgurmaya da shi hmm. shine gwani amma gwanin da shekaru bai faɗi ba bai fadi ba hmm. don kaga lokacin mu gaskiya muna daukar lokaci ana gurgurmaya da mu hmm. ko za mu faɗi sai mu shekara biyu uku ana rikicin nan amma isu ya kai shekara nawa a lokacin da yake lokaci bai faɗi ba gaskiya ni a lokacin da nake lokaci na yi damba na rike ragama na shekara kamar hudu baka faɗi ba wanda ban faɗi ba hmm. kuma duk inda na je zan yi gwaninta kuma zan bugi kuma zan bar gari in ƙara gaba in bugi in bar garin na tsakiyar lokaci su da a yanzu dambe ka ga ta kasance dai a matsayin ku na tsofin yan dambe wanda kuka dan nan kuka ganta kuka ga yanda ake yanta kuka ji zafin hannun kuka ji zafin duka kuma aka daka kuka daka aka ji zafin hannun me kake ganin za a yi gyara a yanzu wanda in an irin wannan gyaran da ka faɗa yanzu damban zai wuce matsayin da yake a yanzu to san wato gyara yana nan dangane da su asalin masu masu gidan damben hmm. damben su gyara daga su daga su ne gyara yake fara tashi hmm. saboda su ne ya kamata daman su yi tsari irin tsarin da ya kamata su yi akan harkan tunda yanzu kaga da mun na kaman baya dai na faɗa maka da mun yi shi ne a matsayin gargajiya hmm. to yanzu fa dambe ya zama sana'a haka ne dambe ya zama sana'a saboda yanzu dan dambe za a sa mishi ya samu abun miliyan a samu abun ɗari biyar malam ai wa'annan gaskiya hmm. sun samu sana'a yanzu sai dai shawarwari ne kawai wanda ya dace a ce an ba su hmm. na gaskiya mutum ya yi amfani da dama hmm. daga lokacin da ka samu dama a duk sana'an da ka sani in ka samu dama kana lokaci to kai amfani da dama dama shine da kaga kuɗin ya zo ka tafi ƙauye in dai ƙauye kake in abin ne kake ce ka samu wani ɗan wurare ka yi ƙoƙari saboda shi komai lokaci ne akwai lokacin da in ya wuce dan wannan abun shine zai zama maka abin da zaka kalla ya dinga zama maka farin cikin ka mm, zai nuna maka baka yi shi a banza ba gaskiya ne eh isu akwai wata tambaya guda ɗaya da na mance zuwa guda biyu wanda na so in maka ita shine na san isu a damban da kai an taba ka taba sumarwa misali kaga kai mutum flat ana nemo ransa wanda har yanzu in ka tuna wanda kai wannan flat din kana kana cewa wani fa na yi masa kisa gaskiya akwai wani kisan da na yi kai ko ni da naga kisan ma da na gani a mm. hoto gaskiya kisan nan ba karamin kisa ba wane ne ka buge gaskiya saboda kaga shi horo ma kisan da na mishi mm. gaskiya na mishi mummunan kisa a dabe ba karamin kisa na bai sanin eh. gidan dan kande eh. na mishi wani kisa wanda kai gaskiya duk wa'annan kisa na kalle su mm. gaskiya kisa ne ba mai kyau ba duka munanan kisa gaskiya kisa ne munana to akai bangaren ka akwai wanda kai kuma ya taɓa maka mugun kisa wanda kai ma kana in ka tuna wannan kisan kana kana kana jin cewa wani fa ya min kisa mugun kisa wane ne wato kisan da aka yi mun shine wannan yaron da da kan ji na faɗa maka nan gon Buhari gaskiya ya samu sa'a na daidai gurgun kisa ce gaskiya kisan na ya faduwan yayi eh dan kasan gwani eh in dai har gwani ya kai da ya faɗi a ƙasa eh. aka ce maka sai an daga shi an daga yi sama eh. to gaskiya kisan babba ne eh. to kaga wannan kisan gaskiya kisan nan ya bata min rai sosai lokacin da shagon Buhari ya buge ka ai za mu ce yaro ne shi a lokacin ko ya eh, yaro ne amma ya dan taso ba wai karami cin ba ya taso eh ya taso amma ni ba sa'an damban ku bane can sosai eh yana damba da abokan dambe yana damba da mm. wanda muke da muke yawo da su ai gaskiya ne eh sai dai karfin nashi ne bai ida bai kai kaiwa wanda zai zama na ya yi gwanintan sosai a ce ya isa ba tunda ba zai iya yi ya ƙara yi ba me za ka ce wa yan damba yanzu akwai wani abu da ake kira wai hawa zara hmm. ai na san kila ka san abin da nake na san hawa zara hawa zara menene hawa zara yana da amfani ko kuma bashi da wani amfani Ba da amfani me yasa ka ce haka abin da yasa na ce hawa zara bai nemo suna ne eh hawa zara bai da amfani to abin da yasa muka ka san wasu ba san me hawa zara ba kai mutane eh, abin da abin da ake kira hawa zara shine kana ganin ka taso ka dan fara dan kokarin ka eh. akwai wa'inda ka san limit din su ba wato ba eh, ba sa'o'in dan banka bane eh. to sai kawai zuciyanka ta dinga nuna maka cewa zaka iya to kaga wannan wurin duk wanda ka je ka kama shi karfin ka bai zo ba hmm. ka kama shi shine zara to a irin wannan wurin ake samun kuma a yi ma mutum illan da kuma abokan wasan nashi ma wadda za su zama na inda ya tsaya a matsayin shi da zai kai wancan lokacin ma a cikin kwanciyar hankali sai ya je ya hau zara zara ya mai illa hmm. sai a buge ka a wani wuri da abokan wasan ka da in sun zo sun dan taba ka a wannan wurin wurin shikenan sai ya zama ba ta da wani amfani da ba ta da amfani ba gaskiya hawa zara Yusuf dan bai hawa zara ba kenan Yusuf dan sai da karfin sa ya zo ya ga eh. <laughs> duk wanda zai iya bugawa da shi zai tsaye da kafa ne ba gudu eh. kafin ya abin shi yasa Allah ya mun wato na samu yin shi cikin sauki ba a yi mun illa ba ni yanzu ban da kofa akwai abin da muke kira kofar hanya wanda daga an taba ka a wurin eh. ni duk inda ka taba yanzu sai dai na ƙara ƙarfi isu na san kamar yadda kace tun da ka bar dambe ba a samu irin wannan tattaunawa da kai ba sosai me kake so ka faɗa wanda ni na manta ban tambaye ka wanda kuma kana so ka samu wannan dama din ka faɗi wannan magana din eh kamar dangane da a cikin wannan harka ta damba wanda kana son ka yi magana dama kana son ka samu dama irin haka eh gaskiya shi dai kaga wato daman da na samu kamar wannan ita ce ma dama ta farko hmm. saboda ni dai tun da na bar wannan harka ban ƙara waiwayin inda ma harkan take ba kuma na san so da yawa jama'a wa'insu ma suna tambayan ku mu hmm, gaskiya ne sai a yi ta tambaya a ce wane yana ina eh, wa'insu su ce ya mutu wani ma kwanaki na tambaya ta ishu sandam ya mutu na ce to ishu sandam dai to yusuf sandam bai mutu ba eh, yana raye na kuma yin rayuwa <laughs> kuma yana rayuwa cikin eh, sauki eh. Allah ubangiji ya kuma rufa mishi cikakken yana da rufin eh, asiri cikakkiya <laughs> don duk wanda ya gani a inda nake nan ko da tura ne aka yi wani ma an ce na taɓa yin wannan wasan ma zai iya cewa anya wannan ba yana ta cika baki ba ne to amma su wa'inda suka san na faɗi maganan a kansu ko su suka ji labarin za su tuno da ni don sun san na taɓa musu abin da sun daɗe suna ɗan tunanin haka gaskiya ne to wani shawara zaka ba wa gwamnati wajen ta shigo wannan wasa na gargajiya yanzu da kaga an ce wasan yanzu kai da kanka ka ce wasan mm. ya ci gaba yanzu sosai ya ci gaba sosai wani shara zaka ba gwamnati in ka duba Nijar mm. za a yi kokowa suna yi suna sa kokowa Wannan ana sa takobi kuma ana bajinta mm. ana ci miliyoyin kuɗi wani shara zaka ba gwamnati wajen ta shigo da irin wannan ci gaba eh, shawarin da zan ba mu gwamnati wannan wasa ce wato wadda ta zama inda so samu ne a inda yanzu wasan nan ta zama kuɗi idan da gwamnati za ta shigo cikin wasan nan ta sake ƙara wato yi mishi kuskurima a ɗauke shi kuma su wa'innan wa'inda suke wasan su yi wasan cikin natsuwa menene cikin natsuwa idan gwamnati ta shigo su to ana son a samu natsuwan cikin wato su mutanen da suke wasan saboda duk wanda zai zo kallon su ya zama ya kalle su a cikin natsuwa shi ma kuma ya ji abin yana mishi daɗi kamar inda lokacin da muka bari gaskiya mu mun bashi ba mu yi irin wannan shaye-shaye Ka ga mutum mm. yana tafiya ana kiran shi gwani amma shi kaɗai ka gan shi yana wani abu ba to eh wannan abin shine zai sa wato wa'ansu ko suna son su karɓi abin mm. in sun kalli yanayin wanda suke yin abun sai su ga kaman abin kawai ba zai bada wato sha'awa ko kuma ya bada marmari ba amma ya shiga zuciyar mutane mm. gwamnati in ta shigo cikin wasan gaskiya ya kamata za a yi tankaɗe da rariya hmm. a cikin wasan gaskiya ne yana da kyau su ma a yi musu doka na san dai za a yi dokan ba dole bane dokan ya aike don wani ya ce shi an hmm. ba ya dan fita a hayyacin shi ba ma eh, ba <laughs> za ka duk wani sport <laughs> eh. Za ka kamata a ci ana shaye shaye ba tsakani da Allah ne hmm. idan za ka yi wasa gaskiya lokacin da na yi shi ban sha komai ba na yi shi ne cikin natsuwa shi yasa in na ganka ma ka sha wani abu eh. to in na ganka ma ka sha wani abu kawai ni ina ba ma kaina ma Allah shi ke bada eh, sa'a amma da na zo kan ma in yi ma eh. ina kallon wannan kawai ni ba. hanya ne kawai wannan kawai hanya ne <laughs> ina iya cewa ma a dan siyo mun lebin da zan zuba kudi na eh. <laughs> to wasu kallo za mu iya cewa isu shandam kenan muka tattauna da shi a wannan zaure namu zauren tattaunawa da 'yan dambe masu lokaci ko tsofaffin 'yan dambe ko makaɗa suka zauna shago hana karya